ya halarta mutum ya fi abinci da kuma da tasiri raba mutane abinci da kuma kuɗi an fahimci hakan bai halarta ba yawancin malamai musamman a lalata da gadi suna cewa idan mutum ya fitar da abinci idan idan mutum ya fitar da zarka idan zarkar abinci ne ka bada abinci idan zarkar dabba ce ka bada dabba idan zarkar ah, kudi ne to ka ba da amma ka ce za ka sai abinci da kudin to haka bai halarta ba yanzu za ka saya musu abin da ba sa bukata na ce ba su kudin su suna da zabi sai abin da suke so inda malamai suka dan ba da kudin gobe shi ne idan ya zanto wanda za ka baiwa nan talaka ne babu kaji ne amma ana tsoron ko idan ka bashi zai iya shan taba ya barnatar da kudin abin da bai dace ba to wannan din ba ba ya ka ta shi da cewa sai dai ka tambaye shi ka ce ina da kudin zarka da zan ba ka aika me kake so a tsaya maka ne abinci sai ya ga maka abubuwan da yake so shi da zai ka saya masa ko kuma ka dauka da zai wa matarsa da ke ta ce musu abinci da sauransu amma sai a wasu abinci badara ne wannan kudin da aka bai halarta rawa ba ko a ne sun baya na gaba da ke cewa shi ya halarta mutum da yake littafi bashi da ake biya shi a cikin zakka wanda har ya shi ta wurin kamar shekara ko biyu bashi kala biyu bashi kala biyu akwai bashin da kake tsammanin za a biya ka da wuri ba za ma da lokaci da ka saba ta ta'amari da mutumin kuma ya saba biya ka da irin wannan bashin za ka yi da ka a cikin ka sannan ka cire musu ka ba ki daya akwai kuma bashi wanda yake ba ka zartar cewa zai shigo da wuri in ma da zartar wanda bashin dubu da tsakanin kane sosai yana da su wanda Allah ya ce wa in kana da wasu rafi fara filatun ila mai a dakata musu zuwa kuma mai ne dan ka je kana neman bashin ka da biya ka fara waje biya ka ba to irin wannan bashin ba a lissafi da shi an gane ko sai ka kai lissafin iya gwargwadon abin da yake an ka ka cire wannan bashin ciki shi kira sai ka cire barka amma bai nuna cewa zarka ta kada da wannan dukiyar a ko da bayan shekara goma ne mutumin ya baka ya mai da maka da kudinka su sai ka lissafa zarka tun lokacin da zarka ya fara hawa kan wannan dukiyar da shekara goma ne ka lissafa zarka ne shekara goma sai ka ci lura ba wa masu a'ala a shi wannan bayan shi wannan jin bayan ke cewa shi ya tabbata da tasirin da hali ko wani ne a kan cewa a jirgin kariya ne ga mutane ga ɗan adam. Yadda ba zama kariya ga ɗan adam ba ayat al-Qur'ani ba hadisin da za su rawa sallallahu alaihi wasallam cewa a kariya ne ga mutane. Farma abin da Allah ya cewa shi ne فأنه كان رجال من الجن يعودون برجال من الجن فسالوا معها waɗanda suke sanya aljanu da zan musu kariya a kan mutane sukan shiga daji da ba addinin musulunci saboda haka aljanu wasu halitta ce daban da Allah mutane kuma wani halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma kariyar dukkan athletics would be you want to control music. Uh, yeah, but masa neman addu'a yake yi ne ba su karɓar masa yawa eh, yana lokacin gwamnati da sanya shi cikin addu'a Allah ya sa ko yanzu ma ya samu ne aiki wanda yake ganin insha Allah za a iya samun sauki sai a ya shi addu'a Allah ya sa ya wajen na bashi lafiya idan na masa fata bauti da Allah ya sauki shi ya dago da bashi amma shi kadai ba duk wanda ya ga bashi a kansa Allah ya sauki kuma shi bashi yadda yake shawara su kuma kan ya ce dan mutum ya ci bashi da nufin zai biya to Allah zai biya amma idan mutum ya ci shi da nufin ya ci to zai iya biya kuma Allah zai rabu da kayawa na'am بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه

قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله وإن قبل ما في فلن أبرح الأرض حتى أبي أو يحكم الله وهو خير الحاكم ارجعوا إلى تذكر منكم حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو مسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتكلم وجهة تبادل على wanda ya kaddara mana zama a wannan masallaci da mai tare da barka cibiyar karatu na alfahari da girma a wannan rana ta goma sha shida da watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da tara ina fatan Allah ya tabbata mu abin da za mu karanta da nuna mana gaskiya babu ikon ji. Ana cikin suratul Yusuf mun karkari da bayani akan aya ta saba'in da hawa inda ayoyin baya suke bayani a kan cewa ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam sun zo shigo garin misra an auna musu abinci da za su kuma da shi kana'ana kuma sai aka yi da bala aka sanya ma'aunin sarkin garin a cikin jakar bunyamin ba tashi tashi tafiya da aka ce an kashe motar sarki wanda ya kai da ciki karshe kuma aka samu a cikin jakar bunyamin shakikin yusuf a alaihi salatu wasalam wanda ya kuma suka sa suna rufa da allah ya haƙi na biyu su ce bai san wani abu hakuri ba sanda da ma'ari da an yi alkawari don mutumin da aka kama shi ya yi tsata wannan mutumin sakamakon sa shi ne shari'ar wato annabi ya ko a yi ana mutumin ya riga zan tubawa za a kama shi a kai shi gidan sarki wannan shi ne abin da zai faru ɗan uwan annabi su fa'alin ɗan uwan annabi su fa'alin islam sun ci gaba da ruku suna bayyana halin mahaifinsa wanda bai iya rabuwa da shi ya riga manyan ya girma kai bai labarin cewa ɗansa na biyu ya tarwarta wanda ba ƙarfin tashi a kare na dole shi ba faru sai suka ce ya ayyuka al'adis ya kai mai alfarma ya kai sarki mai alfarma wa suke kira annabi su fare da sura a ga yadda Allah sauran ta'ala ya maka kai ko mutumin da suka je suka yarda shi suke zagin sa suna dukan sa har suka jefa cikin rijiya har suka tsayar da shi a matsayin bawa yau kuma sun dawo suna cewa ya yi malaki ya kai da alfarma wannan ita ce rayuwa abin da ya ba ka tausayi wata rana sai ya ba ka sulu abin da ya ba ka sulu kuma wata rana sai ya ba ka tausayi karu ya yi malaki sai suka ce ya kai da alfarma ya kai sarkin gari inda lahu aban shaykhan kabira lallai wannan ɗan'uwan namu bunyamin yana da mahaifi yana da uba kuma uban nan shayyakun ba ake nufi da shayyakun tsoho kenan ko shayyakun shi ne shi ne tsoho mace ne shayyakun wadda su bi shayyakun inda ma shayyaku man duk duku da biba wanda ke tafiya na su yana dogara da kwanashin ne shayyakun wa abuna shayyakun kabir inna lahu aban shaykhan kabira yana da uba wanda yake ya riga ya manyanta ya tsufa kabir sannan kuma mutum ne mai daraja suna mai hannun da sanda mutum ne wanda Allah ya ba shi annabci annabin Allah ne shaikhun tsoho ne kabirun kuma annabin Allah ne mai daraja ce ne kabir mai girma tsoho shi na girman mai ko ba za a nana ta wannan ba shaikun tsoho ne na cizo ne kabir sannan kuma mai daraja annabin allah saboda haka fahimtar a hadana maka ka ɗauki kowa ta ma a cikin mummun goma da lawi nan da robin nan da yahuza nan da sauransu kowa suke su ka ɗauka gaggame gurbin da shi. shi wannan kamar mu fi da shi wani mahaifinsa don yana kaunar kamar da gaske kuma shi ke yawan zama da shi yana ɗin mai kewa inda na ba ka minan mashiri lallai mu dan muna ganin ka kana da cikin masu kyautatawa kana da cikin masu tausayawa ka iya tausayawa wannan tsoho don kai ya halaka na menene annabi Yusuf ya ce إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا قال تعالى في سجدي معاذ الله الله يبارك أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده الله ya tsare mu kama wani mutum daban ban da wanda inna idan la walikun idan muka yi haka ai mun a azzalimin wani ya sata a na gogo ka kama wanda ya sata sai ka sirke shi ka kama wani kai dai dai hada waqa'u shay'in bi ghairi mahalli wannan ne sanya abu yadda bai dace ba wannan kuma zalunci annabi yusuf alaihi salam yace Allah ya kare mu Allah ya kare mu je mu kama wani mutum daban wanda ba shi aika kare ba mu kyale wanda ya yi idan muka haka mun zanto a zalimai sannan tsoron Allah ne ke faɗo rana kuma ya jiran abin da ke babanta wani ya laifi ya ba da fayin a ɗalin shi a fi a kama wani mutum dawa yana faruwa ko bai faruwa a yi kana son da wannan karara ka zo Najeriya ni na ga wannan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ba goma ba na gan su kuma na gan su har yanzu kai akwai mutumin da na ka akwai mutumin da na kawo matar da mana haru na zai shi mana bisu ba ɗin kenan da ya ce Allah ya kandari mun zauna da shi a kan matarsa ta mu garin da suna Abuja matarsa mu garin da sanadiyar musulunci sai ya aure ta yana auren sa bai wata ɗaya ba sai aka kama shi me yasa aka kama shi shi mai tsayar da irin tsohon hankali kuma yana da kyau kowa ya ji nan da akwai hadari kwarai da ka samu second hand very use na hankali ka ce za ka ji akwai hadari kwarai da an kama second hand na hankali sai ya tsaya da ya tsaya a sai wannan hansar ɗan robbery aka je aka yi a wani guri aka tashi wanda ya tashi ya zo ya sayar maka shi da sai shi kenan ana tracking kusa ana tracking ko ana tracking har aka zuwa da kama shi da hansar aka ce kai bara wani gani kai ne amurban da ya tashi wannan abubuwa kuma abubuwan da aka haɗa da su aka tashi suna da yawa yake ba shi bane shi ya fi wannan hassar da wurin malam musa ko wurin wurin malam musa ya nuna musu suka je suka samu malam musa din malam musa ya yarda shi ne mai hansar amma sai kokari sai ba su kuɗi sai ba su kuɗi yana ba su kuɗi shi kenan kuɗi kyalin shi suka kama ne su ba su kai shi suka kuɗe shi a police station aka mai kare duka tukuna sannan aka kama shi aka kai shi bai aka kai marin shi. mana sai ne wajen shekara guda da wani abu a wani su station sannan da aka kai shi prison sai ne wajen shekara uku a cikin prison kana magana wajen shekara hudu yana prison bici ba da shawa kuma yadda jami'ar tsaron suke wallahi ko kisa mutum ne mutum zai yi kisa da shi nan ya yi kisa a kama shi ana zuwa police station idan bai kudi ne ko yana da da ko za a zo a bada kudi shi nan da aka shi za a nemi wa Allah yana tafiya a kan ciki, bai san komai ba a kama shi a mai garin duka a je a jefa shi cikin police wannan shi ne Najeriya idan na ce zan ba ku wannan bi wannan labarin yana yin tafsiri yamma wani ya ta kare a wani zai baka tausayi wani kuma ya kai maka da hankali bari kara muku guda daya akwai wata rana muna cikin masallaci an yi sallah sai muka gabatar da nasiha bayan an yi nasiha an watsa ya ne babu bawan Allah shi kaɗai a zaune ya so ya haka ya daɗa akwai riba so mai yin faruwa shi kowa ya fita shi da ji ta same shi bawa Allah mai faru daga kan kawai da zai yi kawai hawaye ne ke ba ya ce mai faru sai ce malam ce da ya ce ni kuma Allah zai gafarta mun ba ya ce wanda zai yi tafiya haka Allah zai gafar gafarta sai shiga bani cuta kuma cuta da gaskiya ya ce shi a asalinsa musulmi ne ma ba hausu yace gaskiya asalin ba mashayi yana shayi shayi ba abin da bai sha ya dinga kiri da shi yana shan kayan maye yace to ran nan ya je ya debo kayan maye abin ya fi karfin hankalin sai ya zo ya haɗu da wani bawan Allah akan mashin ɗinsa ba kowa a wurin sai buge mutumin nan ya tsare shi da adda sai ya ɗauki mashin ɗinsa sai ya gudu kuma na cin mashin da ya zo gida kawai sai ya jingina mashin ɗin da ya sata a wurin wannan mutumin a jikin katangar gidansa ta waje ma ya shiga cikin ɗakinsa ya jefar da adda da jini kwata-kwata a cikin adda da tashin gadansa sai ya kwanta kawai sai bacci ya rufe shi a sai mutumin nan da ya sara dama bai mutu ba mutumin ya san shi makocinsa ne sai mutumin ya lallaba sai biyu police station aka kawo shi a abin a yankin police station aka zo da police aka zo aka kame shi a gida kafin police ya zo gida wani balawar da ya fi shi ya zo da yi mashin ni gadin ko abi na ko police ya zo ya same shi aka zo da kashin gadon sa kawai aka zaro an daga jini da kuma mutumin da ya tsara da jini a tsaron kai ne ka sare mutumin da ya ce eh ina mashin da ka kwace a hannunsa ya ce gashi nan a waje aka fito waje ba mashin wani ya sace suka tinkine shi da gashi ko yake shi ya ce suka dinga shi ruka ya sha duka ya sha duka ya ce wallahi mashin da nan sacewa aka yi shi da sai da shi ka ce sai ka fito da mashin ya ce karshe da azaba sai azaba sai suka rataye kafar shi a kan shi a haka a haka suke dukansa suna zari shi da ya daɗe a wurin sai jini ya taru a kansa har sai da gari ne sai dai na gashi don sai zai mutu sai suka sake shi sai baya ya ce yana faruwa bai ganin komai yana yana yana wato yana lalibai haka cikin duhu har ya gane cikin katanga sai zai tuke yana wurin har sai sun sai farfaro yana farfadowa an jima sun ci gaba da noma sai ta abu za a ba na zo wanda ya duki mashi ya sani shi ke nan akwai wani makoci da saurayi kawai zai kira shi ya ce wani shi ya duki mashi aka ji aka dauki makocin nasa aka yi mai karin duka shi ma ya ce to shi ya zo wanda ya duki mashi shi ma da zai shi ma ya je kira wani mutum daban aka je aka je kuma mutum aka zo shi kafin a zo da mutumin shi yana da kudi a tunansa sai ya bayar da aka fage shi mutumin nan da ya sa kira suna wani mutum daban aka kawo shi aka yi mai karin duka karshe da aka tattara su su uku aka kawo su kuri mutumin da yake cewa da yanzu mana yanzu ka ɗayan an ba shi mai ya fita daura daya na farko in sha duka sosai bai sai komai a kan mashin nan ba ni na dawo su su wannan nan mana ya zan yi ya kai na ce yana nan a raye bai mutu bai sai a raye na ce mishi abin da za ka yi dan ranar da za ku ji ku ta kuna zuwa ku kada ka gira wani sai lauyar ka yi magana ka daga hannun ka sha alƙali ina da magana a ah, mataki na farko ka samu mutumin da wanda zai mai wannan abu ka ba shi hakuri da ya fi maka kuma ka tabbatar maka za wanke shi a aka yi wannan wannan ya wuce sannan na ce maka ai kada rubutu ka daga hannun ta alƙali kana da magana idan alƙali ya baka dama kai magana sai ka wanke mutumin nan ta duk abin da ya faru ba shi ya tafi in ya so ya daura kai kadai cikin cikin kef ɗin ka ci gaba da kef ɗin kuma ka roƙi Allah Allah ya yi wannan guda na biyu kenan to idon su idon su idon su malam babu iyaka fa kun hada na makana eh, ku ɗauki wani mutum daban ya mai gurbinsa to wanda ta yana da Allah ya shi ina da ba ka ganin mafsiri da zai kusa da wani ganin ka kana da cikin masu sawa shi da Yusuf su ce shi ba zai wannan bango? يجيش يجيش معاذ الله عز وجل أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده مكامة ونمت النبغ فأولنا جبا بها فأولنا يكتب وبا إنا إذا لطالب لما كانك منظمة المسلمين الظالمين نعم تستجيب فلما استيئسوا منه خلقوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن Dan da haka ne ya ce ci gaba da roƙo annabi Yusuf alaihi salam ya kare musu ce. Domin sun san za su sun san abin da za su fuskanta da mahaifinsu idan suka gida. rantsuwa ko da cikin su yi dole za su guzo da duniya ne za su dawo tare da shi to da suka ci gaba da roƙonsa lamarin ya cuta Allah ya ce falamma sai a somin an karanta falamma ta ya somin bin falbi wa nidda riwaya bin fasli ke da anifin shari'i hmm? falamma sai a somin sai ka yi sai ka yi tukunna ka ɗauki wannan hamza ɗin wannan alifin ɗin ka dawo da shi gurin ya ka ɗauki ya ɗin ka dawo da shi gurin alifu sai ya koma sannan sai ka yi ibda alhamza harfa mace sai ya koma kadan ba ta ya suru duk inda ka ga wannan labarin haka ake ikirabin adin kalbinsa a ibdadarsa a wajen ah, albasi البذل هو البذل عليك كثير رحمه الله تعالى الإمام الشافعي هنا سوى وييأس معا والسيئة السيئة والسيئة اقلب عن البذل بخلق وأمثلة ليس معناته إيه؟ فلما السيئة منه فلما السائل منه ولا سيئة من روح الله ولا تايسوا من روح الله إنه لا يأيس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما سئلت منه lokacin da suka ce da tsammani ba ta ta cewa ba ba zai ba su gudanar ba sun yi sun yi ya ci ba kala na jiya ta suka ware gefe suna gada a su goma ɗan da suka ware suna ganawa menene mafita hada ka shi ne babban su yace malamai suka ce babban su shine rubi wani suka ce a'a shi ne yahuza sai ce da su a cikin ganawarsu alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawdiqan min Allah shin kun manta ne ba ku sani ba cewar lallai baban naku kafin ku taho garin Misra ya yi alƙawari mai ƙarfi tare da ku kowanne ya rantsi a gabansa cewa lallai lalle za ku dawo ka duniya ne wa min qablu ma farratu bi yusuf bugu da ƙari gabanin ku je ku san salwantar da bunyami kun yi sakaci game da labarin yusuf zai ji bi da rasu da kawo yana tunatar da su da kuka da ke rika kuka abin ya fara kwada wuce wa min qablu يصير أي ومن قبل إضاعتكم لبنيامين فرغتم في يوسف كافر قدوكم بسروا سدى بنيامين أي من سبا سروا سدى شي يوسف أما ربي هكا جعل من قبل شي مين حرف جرمي بايا عيسوني من قبل نقول من قبل إيه؟ مين حرف حرف جرمي نقول min qabli an yatamassa to da kuma an ce min qabli me ya zama haka malaman na hausa na cewa akwai abin da ake ce masa al-qat'u 'ala al ba. idan abin da ma ba su mudafun ilayhi sai aka zo aka yanki su nan daga mu ba mudafun ilayhi aka bar shi a takdiri kawai sannan ya halatta sai a ba shi famma كده زمان مبني على الضرب لأنه مقطوع عن النظام وإرضى فلا يرى من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ها سورة آل عمران sannan kuma سوره الروم ruh غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبه سيملكون في جزء سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ومن قبل ومن بعد بعد لأنه مقطوع عن الإضافة ومن قبل ما فرط الضيوف gabanin ma ku sarwantar da ainihin bunyami kun yi sakaci gama da lamarin yusuf kun je kun jefa da cikin rijiya kun je kun sayar da shi ya sarwanta tun wajen shekaru talatin zuwa arba'in ba sai yake gida kuma yanzu ku ce shi ma wannan ya salwanta mai za ku gaya mahaifi ni ka ballan abrahal ma ba zan bar wannan garin ba ina nan ina haguna ta iduna ina nan ba zan bar kasar nan ba hatta ya azana ni abi har sai gida. ya rubuto man leta daga tattara ana ya sanar da ni cewa ya mutu da ni dawo gida an baka wani wurin zama na kenan kuma yahkum Allah ko kuma Allah ya hukunta ni ya hukunta shi da ni wasu malamai suka ce a yanke mai hukuncin kisa shi ba sai shi ma a kashe shi wani suka ce a'a a wuya kuma Allah ne ko kuma Allah ya sa Allah ya mana sauki mu samu tafiya tare da dan uwan mu ya ne to a nan da zan ya koma da muna ba ta an gane sun ware sun gana babban su ya ji a musu gaskiya sannan ya ce shi ba zai koma ba shi ba amma su tauna ya ce su koma sai ce mai إلى أبيكم فقولوا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين babba daga cikin su yake irji'u ila abikum ko ba ga mahaifi ko da ku koma amma shi yana nan su ke nan za su koma su da ba sun ta su goma sha daya a rike bunyami shi kuma robi yana nan ya ce ba zai tafi ba sauran mutum ta irji'u ila abikum ko ba ga mahaifinku kar ku ji tsoron komai idan kun je ba ku ce masa ya abana ya babanmu cikin girmamawa inna zahaba in inna balaka saraka mun je misra an mana au amma nan ka yi sata ku ga mai gaskiya kawai dan ka bunyamin ya yi sata wa ma shahidina illa bima alimna mu ba mu shaida ba face abin da muka bai a nan suna da gaskiya kuma ba su da gaskiya su sun yi shaida wa mahaifinsu baban su wannan ɗansa ya yi kama abin da suka shaida hakan ya faru mai maruwa. an zo an yi bincike an samu ma'aunin sarki cikin jakarsa da musamman da haka ba shahidina illa bi ma'alimna ba mai shaida ba face a bisa abin da muka sai ba ma kunna ilu ghaibi hafirun amma fa mu ba mu san abin da ke cikin ilimin gaibi ba ba mu san gaibu ba ai da mun san gaibu da bai ma ba da bai ma rantsuwa cewa za mu dawo maka da duniyanin ka kai tun farkon farawa da mun san abin da zai faru kenan nan gaba ba san ma mu ce ka ka ba mu bunyamin ba su za mu dawo shi bai faru ba me yasa muka yi haka ba ma kunna ne da gaibi hasibi mu ba san ilimin gaibu ba mun ji mun shiga kuma sai dan kai ya fata sai aka kama shi aka ci aka yi mai hukuncin farawa hukuncin kuma shi ne ya zama bawa yana tare da gwamnati a yanzu haka gwamnati da sa na واسأل القرية التي idan yana shakka yana ganin cewa ƙarya muke masa ku gaya masa cewar wasu abin ƙaryar da lake kunna fiha ka tambayi mutanen alƙaryar da muke cikin ba a da wannan wasu abin ƙarya ko ka tambayi alƙarya na tambaya alƙarya ne eh in ce maka yanzu da je bauchi ka tambayi bauchi amma harshen larabci ya halarta kuma yana da tasiri shine wasu al ahlal ƙarya واسأل القرية واسأل أهل القرية وإنما ما لم يسلها في وصف مجال سلها في وصف مجال علم علم فلا أكثر علم بيان واسأل القرية التي كنا فيها كتنبي مساعدة على القرية التي تجي القرية التي تجي مصر إن كان شكا كيرا كذلك كتنبي مساعدة مصر أتلك أيضا رحوبه يوا نفس جواب أنك أيضا wal'ira lati aqbalna fiha idan alƙaryar ta maka ne ba za ta iya zuwa ya kai ba ba to akwai akwai ayarin da muka tsuna dan ba su kare suka zo daga Kan'ana ba akwai mutanen Kan'ana tare da ƴan uwan Annabi Yusuf alaihi salam wanda su ba sun je sun dawo kuma suna da labarin Ya yace wal'ira lati aqbalna fiha su ma waɗannan mutane ayari ka tambaye su ɗanka ya yi fata an kama shi ya zama bawa ko bai zama ko bai sata ba wa illa da tsariko kuma ba lallai ba da ba masu gaskiya kaga me ya kai su ga irin wannan hujjoji hujjoji suna ta bada hujja domin sun riga sun san da suka a baya a nan ba su riga sun je gurin uban ba ba ba su jira uban uban ya musu ya musu in kare ba amma suna ganin dole idan suka je zai yi kari me yasa domin sun ɓata baya shi ke nan suka tafi da suka bar garin a cikin tara suka bar romin a gurin suka bar bunyamin a gurin ga kuma annabi yusuf a cikin garin masu yanzu ayan annabi ya kuma alaihi salam nawa ke da suka sarwata uku mutum uku inna lillahi inna ilaihi ya'u a kan mutum da ya da wajen shekara talatin da wani abu bai manta ba yana da san Allah yana fatan Allah ya kawo mishi yanzu kuma ga wata masifa mutum ji su haɗu shi ma rogar da ayi ɗansa ne kuma yana sana sai suka bar garin bisa suka koma kana'an suka je suka samu mahaifinsu suka kwashe labarin nan baki tsaya, yadda babba cikinsu ya ba su shawara suka ga mahaifinsu to mene ne mahaifin su yake قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جليل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم wasu bayan Allah suna shan wuya idan kai yarda ka zama bawan Allah da gaske kana kusa da Allah to za ka sha wuya a rayuwa wannan annabin Allah ne wannan jarabawa wani annabin an jefa su cikin wuta wani annabin an kashe shi wani annabin an fi da shi ya yanka ransa da su kayayyar karama yana haza da ruwan zara'in kofi shi kuma wannan ya'yan sa mutum kuma da sun tsarwarsa kuma annaba wannan suna wanda allah ya fi so ya fi so a duk halin duniya ba gida a cikin halitta babu wanda allah ya fi so kamar annabawansa shaɗin nasu bala'an al'adiyya ثم الأمثل ثم الأمثل wanda kowa samun jarabawar Allah mai wahala su ne annabawan Allah don sun fi kusa da Allah sannan kuma wanda yake biye da shi sannan kuma wanda yake biye shi iya kusancin kare da Allah iya girman jarabawar kusan wannan kar mutum ka zo abubuwa suna samun kace to ni kuma mai rewa Allah da masha ya nan ga iska Allah bai hana su da wannan bangare wallahi akwai wanda suke faɗin haka ai dina don su wani ya da ya zauna shi bai komai ba ta kawo shi mana ne ba wani abin hannun zai mutu yanzu mu masu sallah masu azumi muna jirgin hoki Allah muna karatu muna kaza muna kaza sai Allah ya mana irin wannan alhali ga aikin ka shi gari suna walawa ga babban misali da su cikin suratul nahla matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce musu ya nisa annabi ya nisa annabi adana muwani kuma hadu mu'minin suna da kusanci da manzan Allah suna da kusanci da Allah saboda haka mun tsaye su daban ya nisa annabi من يأتي من كل بفاشسة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وتلاحظوا لو تبقى على حسن فما دان عدد وتلك الدنيا وتبقى على رفوك من أي قول عن بشاعة وأضاب الربني نيك بنيك الآن من ظلت الله صلى الله عليه وسلم إلينا عشان لاجع فاشل لاجع شديد من بنيكي sai a haɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai malaria mutum uku ko mutum biyu a rashin lafiyar da ya kamu ya bar duniya wanda ya kasa yin sallah yake cewa mu a babakirin ba su sani bin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa yayi zafi an ce da aka ɗauki ruwa aka kwarara masa take ruwa yake bushewa yadda ka san garwashin wuta an aka zuba ruwa zai wani sannan haka yake a cikin sannan ya suma yi suna ya farka sai su fita da ce sallah ne ta ce ba sallah sai ta shi su sai ta ke faruwa da shi annabin Allah ne kan ka samun yadda ka gode wa an gane ko ka samu kana kallon yawan rashin lafiya ko kuma kai dan kasuwa ne kana da kana da kirori na kanan zai ko na kusurfe abu kaɗan a ce wannan ya faɗi ya kuni a gidan man ma ya kuni a ya kuri ko kuma yaran ka wannan ya mutu wancan ya mutu ko kuma lokaci guda a kai mutum biyar a kwantar da su asibiti har da matar da duk kudin da kake da shi daga masu shiga za ba gida wallahi Allah yana tsaka ko kuma kai hakuri to wallahi za ta ta biyo ba ai sai ka haya insha Allah ta'ala ga annabin Allah ana jiya mishi wannan labari sai haka da shi tashi Allah ya sasa an kama shi ya zama bawan gwamnatin musura amma bai ce komai ba sai ya nana ta irin kalimar nan da yi a baya lokacin da suka zo suka ce masa inna zahabna nastabil wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu bi wa ma anta mu'minin lana wa law kunna salihin بيتي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل يا زوجة عندك زوجة بيان الدنيا من إن لك ترى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا بها وإنا لصادقون بيشين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل a can gudun sai ce wallahu musta'adu ala ma tasif amma a nan gudun sai ce azza lafa an ni, bihin jami'a bisalat fara sai ce ban bal sawwalat lakum anfusukum amra la yukuntu yasridatun la ya muku sa abubuwa mu aiwatar da abin da suka aikata domin cutar da ni to musamman gare abin da ya fi gare shi ne kuma ba haƙuri kyau ba ba ba zan kokawa kowa ba musamman gare an tsammaku an yi a ce ne bihin jami'a tsammani na ina fata Allah zai tattara musu guda kuma ina yi su musu annabin Allah ne ya san abin da musu ya san ba zai yi adama ba Allah yana karba amma kuma Allah yana karba shi asa Allah an ya ce ne bikin jami'a ina fatan Allah madaukakin sarki ya tattaro musu baki daya da Yusuf da Bunyamin da Robin duk Allah ya kara musu baki daya da kayana inna hujjar shi Allah huwa al-ali ne masani ya san yanayin da zai ciki. ya san tashi hankalin da zai ciki kuma zai yayi wanda ya kwata al-hakim kuma ne mai hikima wajen gudanarwa yana da hikima sosai wajen wannan jarraba ne ba ban zai sa ba ana annabin Allah ke ba ko ka wa sai sa Allah kai mutara ha sai sa Allah kai mutara kada haka wato haka wanda ba su da imani da shi musamman kafirai why me na why me ha ya biya ya samu why me na me sa Allah ya sa kai ni kai ga mutane da yawa ga abuwa musu da wannan abubuwa ne kuma bai why not you وتولى عنه وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وليقصت عيناه من الحزن wanda wannan hannun a annabi ya kuma alaihi salam sai wa da su ya zuwa da ayan baya bai muku bai su su komai ba ma'ana bai da bukatar da wani ana kuma bai ji a musu magana ta ta rai ba labari na barci ciki da suka zo mota da shi iyaka abin da ya faɗa ban kawala da su mafi cikin mamara ba sabon da biyu akan mafi a ce ne biyu jami'a inda ko kawai a yin shi kenan sai ya zama sabo malaman da su ke tun daga nan magana ma bai kara yi ba ya zauna abin da kawai yake kawai shi ne zubar da tuta da kawai wata walla an sai wasu da lamarin su wankara sai ya ce da allah ya ce yana kokawa allah a ba a kokawa mutane yana kokawa allah wankara sai ya ce ya asaba ala yusuf wayo Allah na ya bakin ciki na akan yusuf wasu wane ne wasu ta wakali a baya da robe ka ci yahuza da bunyamin ko amma kuma da yusuf yusuf ake tunawa wani. bayan shekara talatin da wuya wa asida wa qala ya asafa ala yusuf ya bakin ciki na akan rasa yusuf وبيضت عيناه من الحزن يدلك بوقا يدلك بوقا ولا جوا كني ينا دوار الهواي وبيضت عيناه هل سيدا بقى يدين جدا دنا سنانك قوم أمراي يما كان جبايا من الحزن دولن سلام بركيتي فهو حضيري شيء بيقول يبركيتي سنين من شنو نلبانجل صابير كون كلام نسلو كرم خذله ولم ينطق إلا بالخير ثم على النزول وبين من درس الله yi lokacin da سلسة إبراهيم يرسل Yi kuka yi kuka yi kuka wannan zai nuna zama cewa cewa kuka ba da dawa ba kuka ba kasawa ba kuka ba rauni ba ne kuka yana taimaka maka ka rage fushin da yake cikin ta. farko shi ta kashe ka kamar yadda dariya tana rage maka mushi an gari ko ka duka marmashi kana dariya magani ne na bakin ciki ha wannan abin da ya shafi spiritual aspect of life ne abin da ya shafi rubin ka a duk lokacin da ka yi dariya za ka ga wani bakin ciki ya fita ita ƙara yi wani zai fita in kana yawan yi cikin da zai sa barka ba gida da wasu suna da lafiya amma ka ga mutum kullum a zo sun kamfani kullum fuska a tarbiƙe kamar a yi gobara su irin wannan dan ba shi da kyau kuma yana samun shi ne ci gaba da zama cikin bakin ciki kuma likitoci likitoci suna cewa shi ya sa mata suka fi daɗewa a duniya fiye da maza suna da ko don su yi maza sun fa a lokacin abu kaɗan zaka ga mace ta fashe da kuka ko to suna wannan kuka ba sa koye damuwarsu damuwar na fitar tare da kuka amma shi na minti sai kai da gaske sai uban shi da tsare shi eh mai mai haka da shi sa wani suke cewa shi sa sun maza suke saurin mutuwa amma dalilin suna da yawa aka su immunitin su ya ji namu kai mu mun fi yawan rashin lafiya mu mun fi yawan kusa waje mun fi wahala saboda haka mun fi yawan rashin lafiya abubuwa ne da dama suna da yawa ala ayi hal annabi yaqub alaihi salam yana kuka yayi ta kuka yayi ta kuka har sai da idan nan da guda ne ba da karin halali fat min shiddatil huzn fa huwa qabil kaga da zaba da aya da insha Allah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واتوب العمل Thank you.